A jiya ne dai gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya kafa wasu kwamitoci guda biyu da aka ɗorawa nauyin bincikar yadda gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta sarrafa kadarorin gwamnati cikin shekaru takwas da suka shuɗe da kuma yadda aka samu tarzomar siyasa da ma ɓatan yara a wasu sassan jihar a lokacin gwamnatin ta Abdullahi Umar Ganduje. Kazalika gwamna Abba Kabiru Yusuf ya gurfanar da tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje a gaban babbar kotun jihar bisa cajin rashawa da cin hanci na makudan miliyoyin naira da kudaden ƙetare na dala. Barista Haruna Isa Daidari da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban attoni na jihar Kano ya yi ƙarin bayani dangane da wannan mataki na gwamnati. Tun ranar da aka kaddamar da mai girma gavna ya faɗa a gaban jama'a ya tarar da abubuwa marasa daɗi waɗanda suka shafi wato badakala da haƙoƙi na al'umma zai bi sawu domin ya tabbatar da cewa ya binciko abin da zai ke wato ainihin na shiga haƙƙin al'umma don dawo da abin da za a dawo. ba bita da kulli ba ne ba wani abu ba ne abu ne da ya zama wajibi. Sai dai a martaninsa ga wannan yunkuri Dr. Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan na Kano kuma shugaban jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ya bayyana matakin da cewa gwamna abba kabiru yusuf ne ke kokarin lullube gazawarsa a fagen shugabanci domin kuwa duk da makudan biliyoyin naira da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaba bola ahmad tinubu ke turawa jihar kano a kowane wata har yanzu gwamnatin ta abba kabiru yusuf bata taɓuka kanawa komai ba tsawon shekara guda da kama madafin iko A cikin wata sanarwa da sakataren labarun shugaban APC na ƙasa Mr. Edwin Olufo ya fitar, ya ce jahiltar tsarin doka da oda ta fuskar tafiyar da harkokin gwamnati ne ya sanya gwamna Abba Kabiru Yusuf gurfanar da gandujan a gaban kotu da irin wannan caji. Shi ma Dr. Musa Ilyas Kwankwaso da ke zaman tsohon kwamishinan raya karkara na gwamnatin Ganduje ya yi tsokaci. Wannan ba wani abu ne sabo ba a gurin ɗan siyasa a saba a ku ce amma dai abin abin da yake gaba mu mutane suna cikin wani hali na yunwa ya kamata a ce an fito yanzu an taimaki al'umma ba wannan labarin ake nema ba. kayan da gwamnatin tarayya ta aiko da kuɗin da take bayarwa a taimaki al'umma shine a gaban mutanen kano da ma ƙasa baki ɗaya. sai dai masana harkokin siyasa da lamuran mulki sun fara fashin baki dr sa'idu ahmad dukawa malami ne a jami'ar bayar kano komai daɗewa ya kamata in mutum ya yi laifi ya girbi abin da ya shuka don haka a bincika laifin gwamnatin da ta wuce a ɗauki matakin horo a ƙashin kansa ba aibu ba ne amma inda giza yake saka shine bahaushe ya ce mai bunu a gindi baya kai gudunmuwar kashe gobara idan za a tuhumi duk wata gwamnati da ta shuɗe to sai an yi da ikilas ya zama na gwamnatin da take tuhumarta ba ta aikata laifuka makamantan wannan da take bin yin bincike a kai amma a inda giza yake sakar yanzu tuni ana zargin gwamnati mai ci da aikata dukkan laifukan da take tuhumar gwamnatin da ta gada saboda haka duk in ka tattara karkara sai ka ga kenan ba wai neman gyara ake ba a'a nema ake a kuce haushi kuma wannan yana cutar da aikin gwamnati da shugabanci yana ɗauke hankalin talakawa ma daga muhimman abubuwa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.